yau juma'a sha biyu ga watan rabi'in nisani idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida a cigaba da karatun littafin al'azkar أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار مع الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الله maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙuluhu iza da khalafis sala littafin da ke fayyace mana bayanai na irin addu'o'i da zikirori da mutum ya kamata ya rika faɗi a kowace gaba daga cikin gaɓoɓin sallah kafin sallan da kuma bayan sallan a inda muka shiga babi na tara. babu asma'illahil husna babin da ke bayani akan sunayen Allah kyawawa muka je aya ta da tamanin cikin suratul a'raf da Allah madaukin sarki ke cewa walillahil asma'ul husna fad'uhu biha lalle Allah madaukin sarki yana da wasu kyawawan sunaye saboda haka in kun tashi roƙon shi to ku haɗa da su wajen roƙon shi ku yi ma'alla maɗaukin sarki magiya da waɗannan sunayen ku yi ma'alla maɗaukin sarki kirari da waɗannan sunayen ku yi kamun ƙafa wajen Allah maɗaukin sarki da waɗannan sunaye shi kuma ya yi alkawarin duk abin da kuka roƙe shi da waɗannan sunaye to kamar yankan wuƙa ne ko menene sau da allah ne mana alkawari ya ce mu roƙe shi zai karɓa mana kuma ya ce da halittun farko da na ƙarshe za su taru a kan kowa yana da buƙatan da yake da shi a wajen allah ya roƙa kuma allah maɗaukin sarki ya bashi to ba abin da za a rage abin da allah maɗaukin sarki ya mallaka kaf sai kamar yadda ake saka allura cikin ruwa da ita akwai abin da allura nan take ragewa to haka ba abin da za mu rage idan muka roƙi Allah kuma ya ba mu abin da duk muke so komeye shi sannan <clears throat> roƙon Allah akwai tsari ba akwai matakai kuma addu'a tana da lokaci yanzu duk yadda kike da bukata kike sauri in kika miki kika sallan magariba yanzu tayi ba jam'u ta kadim ba ba jam'u akhir ba kowane irin jam'i ne kika ɗauko magariba yanzu rana fatau kika yi ta bata yi ba to haka addu'a take in kika yi ta ba lokacinta ba shiru zaki ci ko kin cika matakan amma idan kika cika matakai da ka'idoji da lokacin yinta kuma kika yi ta a bisa wannan tsarin wallahi Allah ya karba ya gama ana fahimtar wannan za mu zo bayan da muka kare waɗannan bayanan da izinin Allah za yi muku bayanin me ke sawa mutum ya cika ka'idojin karɓan addu'a gaba kuma ya addu'a Allah bai karɓa ba akwai wasu matsalolin sannan waɗannan sunaye da muke bin su muke bayani muke ɗan takaita ma'anansu don ki san su sanda za ki rike sunan kena mamma Allah giya ya maki kaza ki rika halatto da ma'anar sunan a ranki yana daga cikin dalilin karɓar addu'anki to za mu zo muku da samfarin da misali ɗaya ko biyu na kalmomin da za ki amfani da su a larabci ki hada da waɗannan sunaye ki roƙi allah maɗaukin sarki da shi kuma ki sani allah maɗaukin sarki ma kushi yake da idan kina da bukatu ba ki roƙe shi ba duk abin da kike so duk wahalan shi duk yawan shi ki roƙi allah maɗaukin sarki ki ce allah ina son kaza kuma kai ke da kazan nan kai ne kaza ya allah ki bi waɗannan ƙa'idoji da muka fara ambatawa tun wancan satin ki tsare su ɗaya bayan ɗaya ki gani Allah maɗaukin sarki ba zai baki bukatun ki ba mu ko ke da bukatu iri-iri bukatu na lafiyar mu bukatu na yadda za mu gudanar da rayuwa cikin inganci da annashuwa da wakakan arziki gamu da 'ya'ya gamu da jikoki gamu da 'yan uwa ke Ƙarai da ƙarau mu ba muna fuskantar haɗari ne cin da muna fuskantar lahira ba wanda ya san shin in yi mutu ina za shi to cin da haka ne shi ko mai abin nan da za mu je wajen shi a lahira idan muka roƙe shi abin da muka fi so ai zai ba mu in muka roƙe shi abin da muka fi tsoro ya fi firgita mu ai zai kiyaye mu shi yasa Allah maɗaukin sarki fa bai ɓoye mana ya yi ko mana annabi da alheran duniya da lahira ya fayyace mana su mun gano wannan da kyau ko na iya tuna nasihan da saidina umar ya yi masa'ad bin wa kas lokacin da ya tura shi kadisiya ya ce kakka yaudaru da matsayinka wajen annabi ana ce maka kawun annabi wannan kare yaudare ka annabi hakkirari yake mai in yaga ya Karo yana cewa haza hali ku kalli kawuna famri'un yarni halahu in akwai wanda yake da kawo irin nawa to ya nuna shi shekar wannan yaudare ka ka duba ka ga irin matsayin da annabi yake kuma ya lazumta dangane da mahallicin shi ka lazumci wannan domin allah maɗaukin sarki bai da wani nasaba da wani Kaɗai. Allah maɗaukin sarki nashi ne wanda yake mai biyayya to ki tsara wannan Allah zai biya miki bukatun ki kaf kowane irin bukata da aka je yakin kadisiyan nan mafi adadi mai yawa da aka ambata sojojin musulmi sun je da su shine mutum dubu talatin amma sojojin kafirai a ƙarƙashin jagorancin rustum yana ɗauke da sojoji dubu ɗari uku idan da za a ce musulmi su ware ɗaiɗai kowane kafiri ɗari uku zai rike musulmi ɗaya ne kin san ko musulman nan ko yana da makami ɗari uku suka tunkare shi zai tsara har ya gaji su durmushe shi amma ƙarshe su allah maɗaukin sarki ba nasara sun roƙe shi sun gyara alaƙansu da allah ba abin da allah maɗaukin sarki ke ƙi da wasu sun ce shi ba wallahi Al'adun mu kula Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin a cikin sunayen Allah maɗaukin sarki da muke kan bayanin ma'anansa a tattakaice a karatun da ya gabata mun karanta suna na na sha hudu al-musawwir muka ji da cewa Allah maɗaukin sarki shike suranta halittu kaf sura na zahiri tun a cikin mahaifiyar. da kuma sura wanda yake na ɗabi'a alkhuluqiyya ko alkhalqiyya kowace iri ce dai Allah shi ke yi sannan idan ɗan adam ya fito duniya kamar inda masu iya magana suke cewa Allah bai ƙara halittar kowa ba to ki rika roƙon Allah maɗaukin sarki ya wanzar maki daga banki ce ya Allah wanda kai ne ke soranta halittunka Allah ka sauwara zurriyan da za ka bane su zama masu hankali da hankalin zai amfane su ya amfanar da al'ummanka zama masu kyakkyawan tunani da hangen nesa da za su amfanar da kansu kuma su amfanar da al'ummanka ya Allah ka suranta halittinsu halitta ya zama kyakkyawa da zai zama da kurjini da kyan da zai ja hankalin al'umma ya Allah bayan sun rayu a duniya ka tsare masu gabansu ka tsare masu jinsu da ganinsu da wannan abin da ya shafe su ke nan. sai ke amfani da kalmar al annabi yana cewa 'Ina Allahu bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma na. ke amfani da wannan sura na al in Allah madaukakin sarki ya kaddara har yanzu bai gama suran halittan ki ba fa to akwai matsala mun gano wannan da kyau idan kika roƙi Allah ya karɓa sai ki mutu idan ki tar ganin ki fes dukkanin gaɓoɓinki suna nan lafiya lo akwai mutumin da Allah maɗaukin sarki zai bar shi da dukkanin gaɓoɓin amma ga su ba amfanin da suke mashi ko ɗaya a ciki kun gano wannan da kyau to ki roƙi Allah maɗaukin sarki da wannan ya tsare maki rayuwanki da duk waɗannan abubuwa akwai cututtukan da suke damun mutane da babu maganinsu yau ba Allah maɗaukin sarki ne ke suranta abubuwan ba in ya suranta kuma su zama yau suna da lafiya lau kuma fa ba tare da an ma nemi maganin komi ba fa don me ba ki amfani da wannan sunan ki amfani da sunan albari'u ki amfani da sunan alhaliku ki haɗa su waje ɗaya ki roƙi waɗannan buƙatun naki ba musamman a ɗaya bisa uku na ƙarshen dare da Allah yake saukowa ki ta ƙarƙare ki ma Allah kirari da waɗannan sunayen ki rufe da salatin annabi ki faɗi buƙatunki ki kulle da salati da kuma yi ma Allah kirari ki sa ido ki gani sai Allah maɗaukin sarki ya biya maki buƙatunki kaf ba abin da zai saura amma ɗan adam yana ƙwaya-ƙwaya sai ya ɗaga ya Allah ka san ina da buƙatu Allah ka biya man bukatu na ai baki faɗi ba har yau baki ce komi ba kuma ba zai biya miki ba mun gano wannan sai kin faɗi wannan abin da yake so ƙarara Allah kaza nake so kuma kana da wannan abin ka bani Allah kaza nake so zaka iya samun man da wannan abin Allah ka samu man da shi ki gaya ma Allah wannan ƙarara a fili Allah madaukin sarki zai baki kuma zai maki Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace suna na sha biyar daga cikin jerin gidan sunayen allah maɗaukin sarki da ya umarce mu mu roƙe shi da su shine al'awwalu ai alladhi lam yasbiquhu fil wujudi shay kun ga uban da ke duniyan nan kaf to babu abin da ya riga Allah Allah shine na farko sammai kasai duwatsu ruwa iska mutane shedanu mala'iku dabbobi tsuntsaye duk abin da kike ji da gani filwujudi da za a ce akwai shi yana wanzuwa to ba abin da ya riga Allah madaukakin sarki wa huwa allazi ala bi zatihi wa sha'anihi fawqa kulli shay'in Allah madaukakin sarki kuma shine wanda ya dauka ku da zatin shi da kuma sha'anin shi a kan komi idan ya zama kuna gogoriyo kila jarabawa kuka yi kina son Allah maɗaukin sarki ya sa ki ɗaran mu kowa maki ko kun je kun yi interview ne a wajen aiki an ce za a ɗebi mutum goma ko kuma dubu ishirin ne kuka je kuka interview kuma kina son ki shiga cikin mutum goma nan ko misali wani abu ne kike nema na ɗaukaka za a maka promotion ko wani abin da yake dai na rayuwa naki ko na wani naki za ki roƙon Allah maɗaukin sarki da wannan suna ya Allah kai ne na farko Allah kai ka kowa Allah kai ne ke saman dukkanin halittunka da sha'aninka ya Allah ka sa wannan jarrabawa ya zama naci Allah ka sa ‘ya'yana su zama suna gaban kowa suna da wannan sunan zaki amfani kina gaya ma Allah waɗannan bukatun Allah ya ji a zuciyanki ya gani cewa kin yadda shi ne ke gaba da kowa to kina son ya sa wannan kudura da iradan shi ya ɗaukaka ki ko ya ɗaukaka wani naki an fahimci wannan akwai mutanen da za ga haka Allah maɗaukin sarki ya yi su duk abin da aka kada aka raya sai gansu su ne a sahun gaba mun fahimci wannan da kyau wallahi al'azim akwai addu'an iyaye a ciki sannan kuma akwai addu'o'in da suke ma kansu irin wannan da yake sun san Allah kuma sun san yadda Allah maɗaukin sarki yake son a roƙe shi mai yiwa suna haka ko ana musu kama so da dama kina da matsala suke ji to Allah zan shiga jarraba Allah ka sanci jarraba Allah ka saka jarraba ai har yau ki bude kofan ba kina nan a bayan kofa sai ki ce ya awwalu ya al'awwalu al'ahiru al-zahiru al kin san ma'anansu kina halattowa a ranki sai ki ce Allah kai ne wanda ka riga kowa karin jayi komi Allah ka sa nema in zama na tseren ma kowa haka ake yadda kake sama da kowa Allah ka sa in zama sama da bayanka kaza akan matsala kaza ki ɓoye ki gaya ma Allah Allah zai baki mun gano wannan kowa a nan wajen tana karatu a makaranta ba ta son tafi da first class akwai ki roki wannan mana yanki suka roƙon maki ko sana'a kike kina sai da kaya ana sai da irinsu a kasuwa ki roki Allah Allah ya sa in kin an kasa ki fa ki riga kowa siyarwa wajen riba Allah ya sa ki fi kowa samun riba wannan ba san kai bane ki roki Allah ita ma wacce take siyarwa irin naki in tana son ta ya kai ita ma ta roƙa. kun gano wannan da kyau ko ba ku san ƙalar rawi yana wa'azi ya ce allah ka sa na aljanna ba suka ce malam da mu ma sai ce ai san kuna so ba suka ce ai muna so ce ai ku faɗa ba ku gano wannan yana karantar da mutane yadda ya kamata su yi ne ga magani a gonan yaro amma kuma zai mutu da cuta a kan me kina da bukatan abu ki boye a kin zo mashirmanciya Allah madaukin sarki ya kiyaye wa huwa alladhi la yahtaju ila ghayrihi fi shay'in Allah shine wanda bai bukatan komi a wajen halittun shi komi bai bukata rika roƙon Allah ya sa miki wadatan zuci ina roƙon shi da wannan wa huwa almustaghni bi nafsihi an kulli shay'in Allah ya wadata ga kanshi akan komi da mala'iku ko ba su da mu ko ba mu da aikin mu ko ba shi Allah maɗaukin sarki ya wadata da waɗannan abubuwan ba so yake yi ba fala yudanihi wala ahadun min khalqihi ba wani abin da ya kusa ko ya daidai wa daida da Allah maɗaukin sarki cikin halittun shi kaf fi annahu subhanahu munfaridun bi zatihi domin Allah maɗaukin sarki shine wanda ya kaɗaito da zatin shi wa wasfuhu wa fi'luhu haka siffofin shi da ya siffanti da su haka ayyukan shi bari ku ji abin mamaki da za a zo a ce za a wani jaraba yanzu a nan masallacin a yanzu a ce baiwar allah muna so a cikin mutum miliyan kusan 200 na 'yan najeriya ki fitar mana da mutum biyu waɗanda suka shahara da gaskiya aka ji aka gani a ajin farko za ki iya cewa shugaban ƙasa general buhari haka? hmm? sewa sewa kun yi shiru ka ki roƙi Allah maɗaukin sarki ya sa ke ma ki zama haka akwai masu gaskiyan da suka fi shi amma Allah maɗaukin sarki bai nuna su ba amma shi fa Allah maɗaukin sarki ya nuna shi ne ta yin da ya yi gwamna a ƙasan nan ya yi ministan mai a ƙasan nan ya yi shugaban ƙasa a ƙasan nan ya riƙe tukulluman inda ake tattara kudin raran man fetur sai yadda yi da su a ƙasan nan amma bai dauke salon wani ba ya gama yana lissafa abin da ya mallaka a duniya kaf bai kai miliyan talatin ba da gidajen shi da kadarorin shi da komi tsakani da allah kina tsammanin ko shugaban ƙaramar hukuma ya yi na riko inda aka sa ido aka bincike sosai sai an ga wasu ƙazantu a ƙasa Allah ya gwada shi ne aka gani kila waɗanda suka fi shi gaskiyan ba taɓa gwada su ba na ga gaskiyansu to shi Allah ya yi fice ya san ya yi cikin masu gaskiyan Najeriya yana gaba Obama yana jawabi ya kalle shi ya ce ka gode Allah ya ce a Afirka gaba ɗaya mutanen Afirka ba su da mutum biyu irinka duka Afirka ba mutum biyu a Afirka irinka kun fahimci wannan a ɗauki mulkin ƙasa irin najeriya don kawo mutum yi abin da ya ga dama amma shi ya ƙi abin da ya ga dama a lokacin mulkin soja bai taɓa ba kan shi kwangila ko ya ba wani nashi ba bai taɓa mallakan gidan mai kwaya ɗaya ba ko wani fili fuloti nashi bai taɓa yi ba fili ne fa aka ba su da shugabanni da sauransu lokaci ya yi bai gina nashi ba aka ce gwamnati za ta ansa filin aka zo aka ce yi ma shugaban kasa magana ce ba zai yi ba ka'idan kasa shine in lokaci bai yi ba a ƙara ansa a ba wani kawai da suka je sai suka dawo mai da takardun suka ce gashi yalla bai an ansa amma an dawo maka da shi ya ce wannan kuma ruwan ya ansa ya aji shi dai ba zai nema ba shi sa ba zai ansa naka ba kuma shi ba zai baka nashi ba dan nashi iyakan bukatan kanshi ne kadai don bai da shi don bai wawura to kun ga wannan ɗabi'an ki roki Allah ya maki kuma ya mazuriyanki ki fice da kowane irin abin alheri da za a amfana da su ta hanyar amfani da wannan suna mun gano wannan da kyau ko yanzu wane ne anan ba ta son ɗanta ko ta si albarka irin sardauna ko irin tafawa balewa ko irin abubakar gumi ko irin malam jafaru ko irin malam awwal albani akwai to dan me za ku roki Allah madaukin sarki da irin wannan ba wannan sunan in kuka makale shi ko duk wata daukaka da kuke nema wallahi sai Allah ya muku kuma wallahi ko kayan sai da kika kasa kika makale ma wannan sunan kina roƙon Allah sai Allah ya miki fice a kan shi gano wannan da ke ku ma ke kenan kullum hijabi biyu uku hudu haba na yake wannan mata yin so samu ne duk wata ki dinka samu sauran kuma aika ma yan uwa su mora Allah ya sa mu dace ta ce wai zai yiwu Allah fa aka ce <laughs> Allah fa aka ce na sha shida al'akhir ai al-muttasifu bil baqa' Allah maɗaukin sarki shi ne wanda ya sumfato da wanzuwa wal ukhrawiyya kuma ne wanda yake na ƙarshe wa da al-akhiru ba laysa da hoshe. Allah shi ne a ƙarshen da ba wani bayan shi ba a ba'da fana'il khalq Allah shi ne kaɗai zai wanzu bayan halittu sun ƙare kaf huwa tantahi ilayhi umurul khala'iqi kullaha dukkanin al'amuran bayi zuwa gare suke tikewa ba wani abin da yake tikewa wajen wani wajen Allah yake tikewa haiki ce to yaya zan roƙi Allah maɗaukin sarki da wannan sunan ke dalla mai sauƙi ne ki roƙi Allah ke ce ya Allah kai ne na ƙarshe kai man kyakkyawan yabo da san alsa albarka a cikin rayuwa na a bayan da ni na yi ƙarshe ya Allah sai ki koma ga Allah ana ta yabanki a bayanki yanzu tambaye ku tsakani da Allah wai malaman da suka rasa a ƙasar nan su nan waɗannan malaman su Jafar su Albani sa Abubakar Gumi me yasa a bayan su ake tayyaban su Allah ya wanzar da alheri ne a bayansu. su Allah ne na ƙarshe wanda babu wani a bayan shi to Allah in ya karba addu'an ki ta haka sai wanzar a bayan ki kyakkyawan suna sai aga kamar kina nan Shi ne mawaki yake cewa shi ba shi zuwa lahira ko ya je ɗauke mai akai ko ya je dawa shi kai sai mutane su kasa gane me ya faru wai shi ba zai mutu ba ne ko ya mutu zai dawo zai mutu ana Allah zai wanzar da ambatan shi ko bayan baya ko bayan bashi Allah zai wanzar da ambatan shi kin san yana daga cikin alherin Allah ya wanzar da ambatan ki shine duk wanda ya ambace ki da alheri sai Allah madaukakin sarki ya kawo miki tukuicin lada da daukakan daraja a lahira ko ba ki san wannan ba yanzu alherin da Allah maɗaukin sarki wa matan albani abin wasa ne da Allah ya tashi sai ya kashe su tare duk wanda ya tashi adda sai ce Allah ka ji kan albani da iyalin shi inda ita ɗaya ta rasu zai wahala Allah ya wanzar da wannan addu'an a kanta kullum duk duniya miliyoyin jama'a suna yi wannan babaiwa ne na musamman Allah Maɗaukin sarki yake zaɓen wanda ya so fa Allah daga cikin bayan Ki musu kirgorun Allah Maɗaukin sarki ya wanzar da ambatan alkhairi a ki da zuriyanki a bayanki sannan ki roƙi Allah Maɗaukin sarki ya sa ke naki ƙarshen in ya tashi to ya zama ƙarshe ne mai kyan da kowa zai gurin irin wannan ƙarshen. mutum miliyan nawa ne suke addu'a Allah maɗaukin sarki ya su mutuwa irin mutuwan waɗannan malaman ba shi roƙon wannan akwai mutumin da Allah maɗaukin sarki zai ma arziki sai ya ƙaddara arzikin zai ƙare ya bashi to ki roƙi Allah in haka zai faru da ke Allah ya sa ƙarshen arzikin ya zama arziki ne kyakkyawan da ya fi wannan sai Allah ya ƙwace kuɗin sai ya baki 'ya'ya masu arziki wannan so ya roƙi Allah mun gano wannan in ilimi kike da shi in Allah maɗaukin sarki ya kai gejin da zai tsaye da wannan ilimin naki a kawo wanda suka fi sai Allah ya maki ƙarshe mai kyau sai ƴaƴanki ko ɗalibanki sai su taso su maye gurbin kina zaune gefe kuma har yau matsayin da yana na akan ki yanzu irin wa'azozin da waɗannan zaratan malaman ahalu sunna suke ko'ina a najeriya duk wanda ya tashi kokari yake ya haɗa kanshi da malam abubakar mahmudu gumi allah ya ma abubakar gumi ƙarshe mai kyan gaske irin wa'azozin da suke ya fi nashi yawa irin bayanan ma da suke ya fi nashi yawa haka ne makuwa ya makalkale da jikin shi kuma dukan suna jin ya fi su ku kalli ƙarshen da Allah maɗaukin sarki masa dauna duwan ɗan siyasa ƙoƙari yake haɗa kan shi dawa ku kalli alherin da ya majanar buhari yana raye duwan ɗan siyasa ƙoƙari yake haɗa hoton shi dawa abu ga tare amma ɗan siyasa ne yanzu ya ta takara ya haɗa hoton shi da malafa akwai ke ba malafa ba wani ɗan siyasa ne yanzu ya tsaya takara ya haɗa kan shi da hoton sarkin garinsu wannan siyasa ne yanzu ya tsaya siyasa kowaye ya haɗa kan shi a hoto ɗaya da malamin shi wallahi babu na rantse da Allah kika saki za ki shiga siyasa kika haɗa kanki da hoton malaminki to wanda suke adawa da malamin nan ba za ki zaɓi ba ki samu ƙuransu ba haka ne yanzu ba muna ta san jafar da albani ba ɗan siyasa ya sa hoton jafar anan na albani anan yana tsakiya wallah ba zai ci zaɓi ba don duk wani makiyinsu kuma da abin alherin da ya same su ya ɓoye ƙiyayyen wallah ba zai zaɓe kai alisun da ma za ce kaga macuci wai mu zai yaudara to ba za a zaɓe ka ba amma yanzu ɗan siyasa yana haɗa hoton shi da buhari sai ka ana gogoriyar mai ɗan izala ɗan ɗarika ɗan shi'a ɗan kirista ɗan iska ɗan arziki liman da karuwa kowa zai je mai idan gwala ce yana fa tare da baba buhari mun gano wannan da kyau ku sai ga ce mu general sak ya faɗa a gano wannan da kyau ku kuma ba ka da inda za ka wani kasa ɗin tafsirin da ya yi halanta za ka ce ya fassara aya ta burge ka wallahi gaskiya ne ya Allah yadda kai mai farko mai kyau Allah kai madattijin nan ƙarshe mai kyau kuma irin shi Allah ka wanzar a cikin zurriyin shi mu'adda mu kenan an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki shiryar don to ku roki Allah da wannan ukhrawiyya din sunan Allah na 17 wai wai waɗannan abubuwan wai kuna fahimtar su ko ko ba ku bukatun su ne ha ku rike waɗannan abubuwan za su yi muku amfani yanzu kina roƙon maɗanki wannan abubuwan ina haɗo muku da misalai ne da za ku gane ba wacce ba ta son ɗanta ko wani jikanta ko wani nata ko wani ɗanyenta ko wani ɗanƙanwanta ko wani na kusa da ta zama wannan ko a wanda ba ta so ga hanyar da ake bi nan yanzu ba ku ji abin da mahaifiyar maryam ta yi ba ne kakan maryam hannatu tun ana da cikin ta fara addu'a da aka haifi yan kuma ta riƙe ta ta ce allah ka tsare ta da zurriyanta mina shaitanar rajim don Allah ya tsare ta da da daga shedan ne sai cewa ce wa kafalaha zakariya cikin albarkan da Allah ya ma wannan ya ne annabi zakariya fa in ya je shiga ɗakinta da aka yi mata cikin masallaci tana kula ɗakin Allah sai ga kayan arziki tare da ita an na haza maryama wannan kuma daga ina sai ce huwa min indillah wallahi daga wajen Allah ne domin inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab da ya ga wannan sai Allah ya ba mu labari ce hunalika da a zakariya rabba zakariya ce wa ai kawai sai wajen Allah shi ba yi ta addu'a Allah ka ba ni da Allah kai kaza Allah kai kaza ku ga abin mamaki malaman tarihi suka ce matan shi kaɗai ta fi shekara 90 a duniya ni ko ina ni ga tsohuwa shekara casa'in? to da yake Allah maɗaukin sarki abin nashi yana tsaye kawai ta kace inna Allah bashiruka bi yahya amma yanke fa shi abin da ya ɗauka an jima za malaika zai je aljanna ne ya ɗauko ɗaya daga cikin wiljanul mukhalladuna ya kawo mashi sai aka ce to ai matanka ne za ta yawo ce a'a ita din aka ce ya fa aka ce to misalin tana ɗaukan ciki ba za ka iya magana ba haka ake ma annabi Ibrahim jama'a an iya wannan ko ba iya ba wallahi duk abin da kike son ki zama kin ga waɗannan sunaye guda biyu kika rike su wallahi sai Allah ya maki mun gano wannan da kike ko ko da makiya ne suka tafa ki gaba ko ki roki Allah ya saki a gaban su so kuma ya mai da ke ya mai da su bayan ki ki amfani da waɗannan sunan Sitaha yaniya wallahi Allah ya aje su a baya a yi duk hayaniyar da za a yi kina gidan gaba amma ki rike waɗannan sunayen da kyau amma kuma sai bakin kiyaye cin halal sai kin kiyaye mutuncin mutane a bakinki sai kin tsara kiyaye karya da cin amana saba alkawari da duk wasu ƙamiya mu yadda za a zama maki matsala kuma za mu zo ku ji wasu bayanan da sai addu'an ki ya tafi sama mala'iku suna miko hannu za a ɗauka kai ma Allah sai ƙugiyar sabo ta jawo su ƙasa suna na sha bakwai daga cikin sunayen Allah su ne al-zahir ai al da bi zat wal Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ne ya kaɗaito da maɗaukakiyan zati da kuma zama a birbishin komi da kowa wa uluwil galabati wal qahiriya Allah madaukakin sarki shine wanda yake da madaukakiyan galaba da kuma rinjaye kinga ko daga nan kika tsaya ki rika roƙon Allah da azzahir Allah ka buwa yadda ni akan komi ka buwa yadda ni akan kowa in ya karɓa maki wannan kin gama Allah ka sa in yi rinjaye a kan matsala iri kaza da ta taso Allah ka sa in yi galaba kan suwana kan matsala iri kaza da ta taso ya al ya al-batin ya sami'ul basir duk irin waɗannan abubuwan suna da alaƙa ne Yan kun da jeren giyan sunayen da ke cikin littafin ku ai ba haka aka jero su a nan ba an jero su ne a bisa alaƙansu kuna fahimtar wannan sai ki roƙi Allah da wannan Allah ya baki galaba Allah ya baki kahiriya rinjaye amma ki roƙi abin da kuma yake zalunci ne kun gano wannan da kyau ko ki roƙi wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa uluwi sha'ani Allah ya ɗaukaka sha'aninki intifa'i shabihi wal masiliya kuma Allah madaukin sarki duk wani abin da yake kama da shi da kwatanta shi to an kora wannan ga Allah ba wanda yake da irin wannan ba wani mala'ika ko wani manzo ko wani waliyu ko wani aljani ko wani dodo wanda yake da kamanceceniya irin na Allah wa huwa zahiru fi kulli ma'anil kamal Allah maɗaukin sarki shine mabuwaye wanda ya tsorore akan kowane abu wanda yake in dai ma'ana ne na cika Allah maɗaukin sarki ma wannan abin zarra wa huwa albayyin almubin Allah maɗaukin sarki shine wanda yake albayyin a fili yake Allah ba wani abu nashi da yake koyi ba ki ga abin mamaki ba duk abin da Allah yayi ba wanda zai yi irin shi shine bayyana Allah yanzu idan hannunki ya samu matsala wallahi duk kokari ba wanda zai iya maki irin shi wannan kadai ya bayyana Allah ba irin kowa yake ba yanzu har yau turawa ba su taɓa yin wani abu saboda tsaban iya kira a ce yau sun yi masara wanda ba irin ta Allah ba kuma ba da kayan aikin Allah ba na Allah ne dai wannan kaɗai ya nuna Allah shi ne Allah ko a yi ruwan sha ko a yi iska ko a yi wani abu ba wanda ya iya Allah shi ne al-zahir kuma albayyin kuma a bayyane yake allazi abda fi khalqihi hujajihi albahira wanda ya bayyana mahalittu hujjojin kasantuwan shi haka hujjoji masu kayatarwa wal barahinu zahira da hujjoji a fili na sha buga muku misali dauko gero kadai in ce wai dan Allah mutum na farko da ya fara gano gero wai waye gaya mashi ma gero tukuna wane ne ya gaya mashi wannan geron aka tara shi nan ko in yana jikin zangarniyan shi za a iya yin tumu a ci wa ya gaya mashi wannan geron za a iya kirɓa shi a dunkule shi wasu nan wannan abun fara a matso nonon dabba a hada a dama sunan shi fura da nono a zuba sukari a sha a ji daɗi wa ya gaya mashi don Allah wa ya gaya mashi wannan geron aka sarrafa shi a wani fannin kuma za a iya yin mashi za a iya yin bula na ganin in bana ba ku dama na ce ku lissafo ma abubuwan da ake da gero sai na gaji da lissafi ai kunun kanwa ai kunun tsamiya ai koko ai gumba ai fara ai mashi ai bala ai brabusku sai mi tuwo to kaji mai cin tuwon gero sai wa hmm? kunun zaƙi na faɗi gumba waɗannan abubuwan fata gero ake wai waye sanar ɗan adam yin wannan abin sai ke ce Allah domin ya ce allamal insana halin yaba Allah shi ne muna zaune a ƙasar nan shekara talatin da ya wuce baya ba na zaton mun san wani abu wai wara amma ana nan wai a cikin wara aka gano in aka zo aka ɗauko waken soya za a yi kaza a matsa kaza a cire dussa gasaran a yi kaza wai a rika soya mana wai muna ciwo a matsayin wara wani iri ikon Allah tun da da can can mun kasa fahimtar wai da menene ake madaran gari wannan madaran pig da ake sha da waye waye waken soya ne ba ya kada kisan wannan nika kawai yake sha a zuba mai suga da flavor ma shi ne don wane ne zai je tara madaran shanu ya daskarar da shi haka har an nika shi ya zama ka zuba maki a naira 20 ko naira 40 ki sha ne sai shi sa idan kika je wajen larabawa da turawa ba sa shan ti da wannan madaran garin nan halib asalin madaran da aka matso shi daga riga in kina shan wannan da Allah madaukin sarki ko mara ba za ki ba kun gano ku je ku ga danginmu mun fahimci wannan ran da aka wannan gogo mai karfi a nan garin kun tuna ta na miti sha biyar nan ta rusa gidaje mun je nan na goye mun je yi ma abokinmu jaje gidan shi ya rushe sai na hango irin buka buka buka buka na fulanin nan gidaje sun fi ishirin ya wargaza su gaba daya har kasa amma ga bukansa arda can a aji da shi kaga Allah ko ya buge gini ya bar buka shi ne ɗaya daga cikin fulanin da ya zo muna gaisa da sai ce ka aina ga iska ya ce ina kwanci sai na ga iskan za ta tafi da rumfa na ce sai na rike ta kawai ya ce te sama sai in dawo da ita te sama sai in dawo da ita na ce kayan kokari amma ka san haɗarin da ke cikin wannan idan ka rike zai zama kamar irin leman da na sakowar sojoji wallahi zai iya ɗaukan kai sama da kai sai iskan ta rika tarar rumfan wallahi sai te sama da kai amma Allah sai kiyaye akwai gidan da muka je muka ga sai da ya ɗauke rumfan gidan gaba ɗaya ya yi sama da shi ya rushe gidan har kafa wallahi ɗaya daga ciki ya ce fakwance yake wallahi yana kallo ko dukkan rufin aka yi sama da shi ya ce wallahi kafin minti ɗaya kawai sai gan shi a filin Allah an bige wannan kadangancen wannan nan wannan nan wannan nan Allah bai kadar su zubo kan shi ba na ce sai kai yaya sai ce ban san san da na mike tsaye ba Mai ta ci da kwanciya Allah ke Allah ka samu dace to Allah ne ke bayyana hujjoji ga bayi don su fahimci shiɗin shi ne sai ki roƙi Allah ki ce ya Allah kasantuwa na baiwanka Allah ka bayyana ma al'umma ni ne kirki ce ni ne kaza ne ka bayyana ayyukan alkhairan da kowa zai je ga musu ba yadda ya iya da ni yanzu har wanda suka yi ma buhari jiwo mulki ba sun kasa bayyana mugu abin shi kwaya daya idan kika ji mutum biyar sun bude baki sun zage sai kin samu miliyan 500 sun kuma yabe shi kun gano wannan ki roki Allah kan wannan wa hada bi kulli shay'in ilman wa ahsa kulli shay'in adada Allah madaukin sarki shine wanda ilimin shi ya kewaye komai sannan kuma ya san ƙididdiga da lissafin komi ko mutumin da za a ce shi bai san yawan dukiyan shi ƙarya ne bai lissafa ba ne zai sani hijabuhu annur hijabin da ya sha makance ba mu iya ganin Allah haske ne loka shafahu lahtara qad sabahatu himanta man taha ilayhi hu min halki. inda za a cire wannan hijabun ku to duk abin da Allah ya fuskanta konewa zai yi. wannan hasken ne ya tare shi yasa in za ki roƙi Allah da wannan sunan ko ki roƙi Allah ya sa miki kwarjini wanda ce bar ta zo za mu ci mutuncinta kina ba ku za ta hajji <laughs> barka da zuwa an zo lafiya ya gida ya harkoki ya kaza kuma ba iyawa Allah ya buwa yadda ke ne da zahiriyan shi zahir Allah yana da kwarjini kun gano wannan da kyau ku amma ba ki da kwarjinin komi to kowa ko zai iya taka ki ina fatan mun fahimci wannan da kyau Roƙi Allah wannan ko mai gidanki ne idan Allah madaukin sarki ya miki kwarjini ko ki kazamar laifi in yau sai kira ke ba wanci Ya kuma kika yi kaza da Allah gyara wannan abun bai da kyau inda baki da kwarjini in yau ce ke da haka za a fara kin ko daga an maki haka aka yi tsawa to abin da zai biyo baya Allah ya kiyaye to dan Allah yake kai kuskure da a maki na farkon da a maki na biyun wanne yafi to kwarjini ke haifar da wannan ki roki Allah Allah ya maki kwarjini amma da yawa daga cikin mutane Allah ba sai da su roki Allah da wannan Allah ya sauwaka na sha takwas batin Allah shine al-batilu ai al an absar khalqi Allah shine wanda ya hajjabe ya rufe kanshi daga ganin halittu baki daya wanda za ce mala ya zamu roki Allah da wannan ke akwai hanya ki roki Allah makiyanki Allah ya rufe maki Allah ya rufe ki daga makiyinki ki ta gaba ba su gane ba ko sun gane suna nufin su wani abu sai Allah ya ƙara rufe ki kasa fahimta Allah ya taɓa manzan Allah irin wannan matsafa suna irin wannan shine a ce amma mutum badu ko shashatau wannan matsafa ne akwai wata ranar sanda Allah maɗaukin sarki ya saukar da tabbat yada abi lahabin wata matan abu lahaba haka ta ɗauko wani ƙaton dutse ta shigo cikin gari tana zage-zage kai matan nan ba ta da mutunci kun wani take zagi wallahi manzo Allah take zagi tana cewa yana ina muzammiman abaina wa dinuhu tarakna ba zan iya fassara muzammiman ogun magana dan mun gibin shi mun kiki shiga addinin nashi shine zai zo yana zagi mu yana cin mutuncin mu kina ina zan fasa mai kai da wannan dutsen annabi da abubakar suna zaune abubakar ya ce ya rasu labar wajen nan muguwan matan nan in ta iso wajen nan ta ganka jibanka za ta yi annabi ya ce ba ta ko ta zo ba za ta ganna ba yanzu ta tsaya kai ɗan abu hafa ina abokin naka ita ba ki ganin shi ɗiban ganin shi wace to ki neme shi mana kuma wallahi ga su shi ne ja'alna bainaka wa bainal ladina layu yu'minuna bil akhirati hijaban mastura barayi ne za su shigo gari suna son su zo wajen ku wallahi in suka zo Allah maɗaukin sarki ya sanya maki wannan shamakin sai su wuce gidan suna nema har garin Allah ya waye sun manta roƙi Allah da wannan in Allah ya maki irin wannan shamakin sai a jefo ki da mugun abu wallahi kawai sai bansin ya shallake ki irin wannan kiyaye wanne Allah ya ma nabi Ibrahim sanda aka yi zuwa da shi gidan wuta Allah ya Allah madaukin sarki ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim yace wa aradu bihi kaidan sun yi nufin mugun abu gare shi Allah mai da shi ba komi ba ba za ki makanki wannan addu'an kuma ki mazurriyanki ba mijinki kullum yana kan hanya ana fafatakan neman abin da za a sa bakin salati ki mai roƙon Allah maɗaukin sarki ya kare shi daga makiya mun gano wani marukuci in Allah ya maka irin wannan lutsufi ne ya rufe ka daga ga ko sai mutum ya tsaro wani abokin mai ba mu labari ya dawo hanyar kaduna yana zuwa yana cin birki 'yan sanda suka tare ya gani da ya duba sai ga a wannan uniform ɗin soja ne ashe yan fashi da makami ne ya daga cikin rachel sannu ce yau wani labai ya ce ka gane mu ya ce lagaman gane ko na san ko ma'aikata ne ce wallahi daga yana ya ce daga kaduna nake ina tsori ne tun safi ba na gida na son dan karasa gida idan yi abubuwa to ne kargo mana sai ya sa hannuwa aljihu dama ya gane barayi ne ko kudi da aka ba shi dubu goma ya ɗibi ko dubu biyu ne ko dubu kaza ya ce yalla ga abin da na riko muku ya rako duka kudin a bayan motan shi akwai miliyan goma sha takwas sai ɗaya daga cikin yaran yan fashe ce kayan labe motar na akwai kuɗi sai ce na ce ku buɗe mai hanya ya tafi ya ce da ka buɗe mai hanya ya tafi da ya wata dogon ajiyar zuciya Allah kenan ɗaya daga cikin malaman izala masu wazin ƙasa ya ba mu labari ya ce sun shawo kwana kawai suka tadda ɓarayi aka tsaye da su ta gaina ce daga wajen wa'azi to a yi mana addu'a ka dai san ko musu ya ce na sanya yin labai ya addu'a ce to salati goma ga annabi <laughs> haka da ce to Allah ya sauka lafiya ɗaya daga cikin masu wazin izala na garin nan ɓarayi sun tabbata da su a garin nan yake ba zan faɗi sunan shi ana zuwa ya faɗi cewa ai daga wajen wa'azi miki a daga wajen wa'azi waɗannan ba a ga agaji ne to amfanin su ayin eh, labai eh, tsaro suke ba masu yato shi kenan ku kwance gan ɗinku ce malam ka taka daga nan zuwa can kana dawa kana yin mana wa'azi amma kar ka ja wata aya mai matsala <laughs> kar ya sake ya ja ayan da ke cewa fashi ba kyau kar ya sake amma dai ya wa'azi ya wa'azi ya wa'azi aka ce aga ta malam kuma cikin mota aka ce mai agaji ku kwanta aka ce ba ku da tauhidi mai kyau Allah ke tsara malam ba ku ba da ku ke tsara malam da ba mu kama ku ba Allah ne saboda haka cin da tauhidinku ya lalace ai masu bulala a biyar biyar kaga Allah ya malin sutura wa'azi a can wa'azi a nan aka mai agaji bulala goma a jihar biyar har sun miƙe ogan sai ce kai mutane na ƙidansu ya lalace da yawa a ƙara masu biyar biyar <laughs> ya suka iya an masu bel mun gane wannan Allah madauke sarki ya taimake mu mun taba zuwa wa'azi muka dawo mu ma kanmu nan <laughs> amma ba zan ba labarin ba <laughs> mun shawo kwana wata kwana wata gangara muna yi kwana kawai sai 'yan fashe suka sarar blog a gaba babban amini na shi ke tuka mota bayan da za mu dole mu tsaya yana cin birki sai kwace mashi waya ana ce ku tsaya menene ne kaman ban san menene ba daga cin wanda aka tare mu hadda mai daukan bidiyon nan da ni da abokina kadai ba a buga ba amma su sun ci dukan tsaye to kun ga mu Allah ya mana ne Tara su kuma ba su da tara. kuma kun san Allah da Allah ya tashi tsara ni ba zan yi asaran komi ba mun fito na shiga mota sai na manta da waya na ɗaki na ce barin ɗauko waya sai shi aboki na ce ba zan jira ka ba sai na komo sai na shiga mota muka tafi ana zuwa ni na caja kowa sai ta ɗauko ɗan kuɗi kaɗan sai ban saura aka ce in har muka caje daga baya mu gansu da kuɗi kashe ka zami na ce ba matsala in na sa hannu a ju mutum sai in ji tsakiyar kudin sai in zaro ɗaya kawai haka na bar kowa da kudin shi aka ce ta ku koma can ku kwanta mu koma muka kwanta akan hanya can gefe cikin har za mu kwanta suka ce nan da kaya ku koma can shugaban ɓaran ya ce ustaz rediyon wa'azin kufa muna so na ce ba matsala to da matsala ne sauran abin da ya faru kuma mu ne muka sani Allah ya samu ce Thank you. kai Allah Allah ka kare to shi ne Allah madauke sarki ya tashi tsara bawan shi shi ya san da abin da zai tsare shi kawai wannan suna za ki amfani da shi Allah ya shashantar da duk wani mai nufinki da sharri mun fahimci wannan to shi ne sai ke cewa allazi la yura fi duniya Allah da ba a ganin shi a duniya wala yudraku fil akhirah kuma ba a risken shi duka har a lahira kuji a duniya ba a ganin Allah a lahira ba a risken shi mala yace wal farqu bainar ru'yati wal idrak bambanci tsakanin gani da riska fallahu azza wa jal la yura fi dunya Allah ba a ganin shi a duniya wayara fil akhira amma a lahira za a gan shi ammal idrak amma a ga Allah da komin da ya shafe shi fa innahu la yudraku fid dunya wala fil akhira. duniya da lahira ba a mashi wannan shine la hul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir wa idza kana Allah ta'ala la yura fid dunya in ya zama Allah ba a ganin shi a duniya haka ya kasance ibtila'an don ya jarrabu bayan shi ne za su bi shi ko za su miƙe kafa su ƙibin shi fa innahu subhanahu ya fil akhirah shi Allah za a ganshi a lahira ikraman wa jaza'an don a girmama bayi kuma a masu kyakkyawan sakamako ikraman li ahli ta'atihi girmama waɗanda suke ma Allah biyayya wa ziyadatan fin na'imi li ahli muhabbatihi kuma ƙari ne akan ni'iman da za a yi ma masoya Allah a lahira to ki roki Allah da wannan sunar ya tsare ki da kowane irin tsaro ko tsoro ne abu ya taso na firgici ko Allah ya Allah ya kiyaye yanzu irin ɓarin wutan da aka yi a gyalle su mun banda Allah ya tsare yan gyalle su adadin mutum nawa za su mutu amma Allah da ya zama shine mai hijabin kara bayi sai ya sa masu hijabin da harsashi bai iya ganin su ba mun gano wannan shekaran jiya wani ke bani labari ya ce wani mutum ya ka turo wani ya kashe shi sai mutumin ya ji labari sai ne ya sai ya ya koma gefe gaban shi na faɗi wancan da ya zo ya ɓalla ƙofa ya ta shigowa sai zama labulan ɗakin wanda ya zo kashe shi irin labulan nan ne ka rasa ta inda za ka shigo ka kama nan ka yi nan ka kama nan ka yi nan ya rasa a ah, sai ga mutum ya ta fulun fulun fulun fulun cikin da ya daga labulan ne ya daga bai sunan shi tabaryan nan ya dubu wannan ne kike ji ai menene ma ke raka da shi shi ke ran kada mai kawai sai ya watsi sai gashi da wuka a hannu nan suka cimi me suka daure aka mika ma yan sanda Allah kenan mun gano wannan da ke ku ki daga roƙon Allah Allah maɗaukin sarki ya batar da ke daga talauci sai talauci ya zo neman ke gaba ki nan kuma kina nan <laughs> Allah maɗaukin sarki ka tsaya mana na sha tara daga cikin jerin yi sunan Allah shi as-sami'u Allah ne ji in kin roƙi kaza kaza suke ce ya same ya kai mai ji ka ji wannan roƙo nawa kuma ka biya man bukata na Allah ya ce Allah yana son ki girmama shi da siffan shi ai allazi yattasifu bis wanda yake siffantuwa da yana ji ta'ala Allahu an diddiha Allah ya fi karfin a kishiya shi da kishiyan ji a siffanta shi da kishiyan ji shine me kurumta da bebantaka laisa ka mislihi shay'un ba wani abu irin Allah wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani wa huwa alladhi ya'lamu haqiqata sam'ihi wa huwa alladhi ya'lamu haqiqata sam'ihi wa kayfiyatihi Allah dai shi ya san haƙiƙanin jin shi da yanda jin yake amma yana ji kun gano wannan to Allah ka ji roƙon mu kun gano wannan duk abin da yake ki roƙi Allah Allah ya ji yanzu duk abin da muke faɗin Allah ya ji ya sa hannu shikenan ba? in kin roƙa kin roƙa sai ki hada da sunan as-sami'u sai ki hada da sunan al-basiru allazi yabsiru jami'al mawjudat shine wanda yake ganin komai fi alamil gaibi wa shahada a fai da ɓoye wayar al'ashiya a kullaha mahama hafiyat da abin da ya ɓoye ku Allah yana ganin shi ko abu ya ɓoye maki ɓatar ki ce ya Allah mai ji da gani Allah ka nuna ma abin nan yanzu misali akwai lokacin da na je kasuwa lokacin ina siyayyan kaya kan je da kaina da an mutum zai je an kudi suka zama kaɗan aya a hannu ake yarga a bada su in kudi suka kai kudi kuwa ai ba maganan kama da kudi a hannu gani na yarga kudi yara dubu talatin na ba wanda ne sai ya hannun shi na kwashi kaya na najuwa sai ce ba ban kudin ba ya ce na baka dubu talatin mana gasa a hannun shi ba ya duba kanan ya duba can sai ya ajiye duwa irganin ya ƙara ɗaukansu ina kallon shi na ce kai malami fa tafiya zan yi ce wallahi ba za ka taɓa sai ka ba da kuɗi na ta makocin shi ya tunzire da dariya ga kuna hannun shi ba har wata ta zo ta siya ya aji waɗannan kudin ya ba ta abin da ta siya ya ƙara ɗauko kudin ya riƙe hannun shi sun ce to ba matsala ban waɗannan kudin da ke hannunka ca lai zuwa algatu wala sai ba ya kunne ci an kyaye Allah bai ga dama ya nuna mashi to kin ga ta shirya ko wallah sai Allah ya nuna maki in ba haka ba ga shirya a gaban ki kina kallo sai bata maki kun ga akan as-sami'ul basir din nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba akwai Shin da yan uwan juna ne masu tafiya da juna akwai abubuwa da yawa da za mu zo mu bayyana yanda ake roƙon Allah da su dan ai nasara Allah ka sa mu nasara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum